والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna bakwai ga watan zulkada hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai ya dace da ashirin da biyar ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna wannan masallaci na aliyu bin abi talib da ke babban dodo cikin garin zaria jihar mu ta kaduna a ƙasarmu ta najeriya allah ka kare mu da lafiya da zaman lafiya muna ci gaba da karatunmu na fiƙo cikin littafin arzisala na abu zai Allah ya wannan shine ne darasinmu na hamsin da shida wanda muke cikin jami'un salati lokaci da ya gabata mun yi takaitaccen bayani game da sauƙin da musulunci ya yi mana wajen haka magariba da isha'i a lokacin ruwan sama an ta tambayoyi daban-daban har ganin lokaci ya yi nisa liman ya ce in zai yi in da bukata mahimmanci ba su da gaba tambayan da yake so game da haɗa sallah in ana ruwa tsakanin magamid da isha'i in kuma da mai ƙara bayani shi ma ya ƙara to ban sani ba idan akwai wannan bukatar sai mu taba karatu sai mu bar lokacin da za a yi maganin wannan ba idan kuma babu to sai mu saki jiki mu yi karatunmu kamar yadda muka saba an fahimce ni? sauƙi ne kowa shi ke na zama don taba dama wanda yake da tambaya ko neman kan bayani ko shi zai ba mu haske duka sai a yi insha Allahu abinda muke fata a ƙarshen al'amari mu dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu tashi inda malam yake cewa wal jam'u bi arafa akwai wani nau'in hada sallah da ya inganta a sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga alhazai ne amma ya shafa ranar tara ga wata idan alhazai sun tafi tsayuwan arafa suna daga cikin suna da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a haɗa sallah bainal magribi afwan bainal zuhri wal asri idona ne ya tsalla ya fada karatunmu na makon da ya wuce amma ya dawo ya yi da baya da baya wato sunna ce a haɗa sallam azuhur da sallam la'asam jam'u takdimin ba jam'u ta'akhirin ba inda zawali a lokacin da zawali yayi ma'ana farkon shigan lokacin sallar azuhur. sai a jawo la'asar idan an gama a zuhun daga nan kuma sai a yi ta ita ma do a lokaci ɗaya malam ya ce yin haka sunnatun wajiba sunna ce wadda take dole ga alhazai ai haka kuma ana haɗawa ne a jam'i da liman yasa take ganin yanzu duk shekara hukuma ta saudiya takan naɗa limanin da zai jagoranci wannan aiki a matsayinsa shi ma na alhaji ya ake malam yace bi azanin wa iqama li kulli salati kowace sallah za a yi mata kiran sallah a yi mata iqama yani za a kira sallah ta zuhur sai a tashi a yi sallar idan an gama sai a sake kiran sallah ta la'asar sai kuma a tashi a yi isama ita ma a sallace ta lokaci guda daga nan sai kuma alhazai su ci gaba da tsayuwan arafat al'umma sun yawa yanzu masallacin da ake jam'in wani ma ba zai yin shi ba to tare da haka nan inda za a ce mu dinnan muna haɗa haka mu ma za mu yi jam'i kuma da wannan su zama inda za a ce ni kadai ma zan yi jam'in zan yi sai dai ba zan kira sallah ba domin an yi haka domin ka samu dogon lokaci na munajati da ubangijinka subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da yake cewa mafificin yini da rana ta hudu yinin arafat sannan wa afdalu ma qultu ana wan nabiyina ba'di la ilaha illallah abinda ya fi daraja da fadla wanda ni da annaba wanda suka gabace ni suka ta faɗi annabi na ƙabli na ce ba shi ne la'ilaha illallah shi yasa ana son dukan azkar a wajen ana son dukan ad'iya addu'o'i a wajen akan so kuma cikin abin da aka fi so a yawaita kalmar shahada akwai ruwayar da take cewa Allah yakan dubi masu tsayuwan arfa mala mala malala ya yi alfahari da su a tsakanin mala'iku da waɗannan bayi sun zo daga ƙasa-ƙasa gari-gari lungu-lungu saƙo-saƙo suna neman gafarata ku sanar da su din na gafarta musu to kaga in ba dole ba wa zai so a ce an yi hawan amfa ba shi sai dole shi ya sa malamai suke cewa a lokacin da mutanen arafat suke wannan aiki kai kuma a nan ka azumci yinin bayan ka azumci ni ka yawaita azkar a yinin domin kai ce niya da waɗancan bayin ko ka dace ka samu falala irin tasu ko da dai ba ta kai tasu ba Allah ka datar da mu tashi ka kama da azumi ko kuma an hana su fi azumi washe gari ka yi layya su kuma an hana su su layya sai hadaya to ka gani ima ce suna yanka kana yanka suna azkar kana azkar da shi ka kama da azumi mai falala wanda aka ambaci falalarsa na musamman inda ake yata zunubai in an yi shi Allah ka ba mu iko. Kazalika fi al maghrib wal isha'i bil muzdalifati idza wasala ilaiha hakanan sunna ce mai ƙarfi ka haɗa sallar magriba da isha'i a wajen da ake ce ma mugriba a wajen da ake ya kawo a mata ba a ji rana ta rana ta fada da yawa fuka ha'u suna cewa tsayuwa kafin rana ta fada wajibi ne amma ka tsaya ko da na minti tsaye ne bayan rana ta fada ta rukuni ne bambancin wajibi da rukuni wajibi idan baka yi ba za ka iya gyarawa da wani abu da aka sa maka ka'ida rukuni in ka bar shi ba ka da aiki an fahimta saboda haka da za ka je arafat tun minti biyu rana ta fada ka tsaya na minti biyu rana ta fada ka sake tsayawa na minti biyu wannan rukuni naka ya cika ka yi wajiri ka yi rukuni sai ka yi harama da yawa kila an gane hasaran ma ba sai na faɗi ba shi wanda ya zo a kan gaba ya tsaya ya ta azikam ya ta hailala ya ta tala ya ta kabbara ya ta tasbihi ya salati ya sallallami ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai ka ba za ku zama daidai ba da daidai ruwa daidai kuji wa Allah ya salil insani illa ma sa'a haka da mutum zai fi sha yi ƙarfe ɗaya ko ƙarfe biyu ko uku na dare ya sauka a afirka a matsayin alhaji an fahimta jirgi ta ɗauko ka daga najeriya misali ka je ka sauka a airportinsu saboda mulkin ka kudatanka ko alfarman da aka yi maka ila a sake ɗaukanka a jirgi mai saukan angulu an gane ko ka san ba haushe da hikima da ya ga yadda yake sai ya ce mashi mai saukan angulu inda ka angulu jigal yadda yake ce ga ka gane hikiman ba haushe ya ga kyakkyawan ya sai ya kira irin wannan helikopta din mai saukan angulu jim ba za ce yawo sannan ta tsaya ba ko yawwa to a kai ka karfe uku na dare ka sauka ka tsaya ta yi rukuni yinin da baka tsaya ba fidiya za ka yi kayyanka shi kenan an fahimta kuma a nan yawa jaba ba kake tafiya ba ma a ce yi haram ba domin mutalika ta kusa da mai fiye da arab nesa ba kusa ba saboda haka wasu alhazan ma a ƙasa suke dawowa masu ƙwari in ba mota kawai sai su kamo hanya nima na taɓa dawowa a ƙasa shaga dare zai nisa kafin ka zo dalifa amma duk da haka ba za ka yi magariba ba a nan kuma jinkirta ta bautan allan kenan yadda za ka gane ba da hankalinka za ka bauta ma Ubangiji ba, da nassi na shirya daga Allah, an naƙalu akalu. me aka samo a Alƙur'ani da suna da ayyukan magabata, da shi ake bautan Allah, ba da na ga ya dace ko ya kamata ba. shaka ko za ka kai sha biyu ko ƙarfe ɗaya misali. ai kaga in haka ne ana zaune kawai muhutarin sallolin da sun fita amma sunnan ka kenan wajibin ka kenan idan ka zo za ka haɗa sallah kuma nan an hana kama yin nafila kaji shari'a ko a nan an ce ana son ka yi nafila kai shafa'i da wuce a can kuma aka ce a'a in ka gama ka kwanta ka huta saboda Allah mai rahama ne mai jin kai ibada kenan kwanta ka huta alhajin Allah to haka shari'a take kuma take shiryatar da mu take nuna mana abin da yake daidai da abin da ba daidai ba Allah ka dace da mu wa idza jadda sayru bil musafir to sai lokaci na uku da za a iya hada sallah ko mu ce na hudu tun da mun yi guda daya na rufusa yanzu ga guda biyu na dole wajibi to ga kuma wani na rufusa za a sake faɗi wai za jadda sayin idan tahiya ta tsananta bil musatin ga matafiya wato akwai mashakka akwai wahala a tahiyya alahu an jima'a baina salatayn to ya samu sallolin da suke yan tagwaye ya hada su yayi lokaci daya fi akhir waqti zuhri wa awwal waqti al-'asr ya zai wannan sallan yan tagwaye ana daukan azhur da la'asar ‘yan tagwaye ne an fahimta? a zuhud da la'asar ‘yan tagwaye ne to sai ka jinkinta a zuhur idan ƙarshen a zuhur ya zo sai ka yi sallah ka gama kuma farkon la'asar ya shiga sai ka yi sallah shi kenan saboda a sauƙaƙe maka kun san tahiya musulunci na duban shi da duban wani abu ne na wahala ko fitina shi yasa akwai ruwayar da take cewa as-safaru qati'atun min al-azabi tafiya wani yanki ne na azaba Aisha ta ce ba din annabi ya ce tafiya wani yanki ne na azaba ba laƙultu al'arabu ce min safari da zai in ce ma ɗaya azaba wani yanki ne na tafiya wato tafiyan ne azaba saboda yanzu duk yadda ka kai da abinka in ma ba yanzu da Allah ya sauƙaƙe abai banan hawa masu sauri isa inda za a ba da mafi sauri kuni in kuma ta teku ne kwale-kwale ba jirgi mai inji da zai cilla an fahimta ai saboda haka kwale-kwale ne a ta tuki ana haka ana haka da daga shi kuma sai jirgin saman shi ne rakumi shi ya ji sauri a abubuwan hawa da juriya a daɗe ana yi to kaga in aka ce yanzu za ka iko kuma ko ba su keke babu ai a azaba ya ta samu za ka yi tafiya haka gari in kuma kai mai kudi ne ka hau doki iyakanta kenan ku in matsakaici ne ka hau jaki eh mai kudi ne shi ma amma an tsaka tsaki wani ai sayyada zai ta takawa ta kuma gaba ba sa kokawa yanzu kaga iyayenmu da kakanninmu duk ƙauyukan da ke nan nesa ɗin ma ba na kusa ba a ƙasa suke zuwa a ƙasa suke zuwa in ka buga irin su zangon aya su ina ne irin nan za ka ga a ƙasa za su ke zuwa ba wai wani abu ba mu kuma da muka biyo baya bi inda za a je ƴan ƙauyukan nan faza irin su kayi irin su kushena irin su dambo da kusa-kusan nan haka muke takawa muna yara ko a yanzu yaro malam in ka ce je ya siyo timatir a miya a kasuwa sai ce a ba shi kuɗin keke na sai wallahi ba za shi ba sai ka ba shi kuɗin da zai hau keke na sai

ne mu baka rawa kan da ba tsaya lokacin da ka tsara so mu tafiya me farkon sallan fa a kana sallan aliyya wannan sai kariya kula daga kitan da tsari wani ne ke ran kabi wanda na kuma kamar da dan ki sharu da tafi sharu da ba ya ka dauka wari sun ya kala to wannan ta ko ga da a a sai wannan ta hadan wani kenan a musulunci a dini yasu amma sha dina a hadin illa galabaru balil mari da an yi jima'a iza kafa an yi gulaba ala aklihi inda zawali wa inda gwamo to sai kuma mara lafiya wanda ciwon sai tsanani yana suma. ko yana rasa hankalinsa bai san inda yake ba kin dare ya yi misali shi ne malam ya ce walil marid mara lafiya yana da dama an ya jima'a ya haɗa salloli masu lokaci ɗaya Za shafa an gulaba ala aklihi idan yana so shi ne abin jayi ala ya jin ne ba idan yana zuwa za da hakan na ta so mashi kun san wani biya na yi ya zama da nisa ya tsara kuma ba ta yana jin yadda yake ji karuwa yake a jin yana tsoron kafin isha'i kada ya gaza yi to a duk irin wannan lokaci an masa sauƙi ya haɗa a zuhud da la'asar ko ya haɗa magariba da isha'i wato salloli masu kamanceceniya a lokaci inda zawali wa inda gurubi lokacin da zawali ya yi wato a zuhur ya shiga sai ya hada da la'asar wa inda gurubi hakanan lokacin fadawar rana sai ya hada da isha'i kan gane ku? wa in kana aljamu'a arfaqa bihi libatani wa nahwihi jama'a wasata waqti az-zuhri wa inda gaibubati ash-shafaqi wa ana iya samun akati ko yazan yanayin da yake ji a farkon a ɗin ba daɗi ko a farkon maganuban ba daɗi amma kuma bisa yadda yake masa yana fatan in wannan ciwon ya juyo kila bayan awa ɗaya ko wani abu mai kama da haka kuma yakan sauka an fahimta? to idan mutum ya ga hakan ya fi masa sauƙi ya ɗan jinkirta shi ne amsako bihi da batsinin saboda ciki yana ciwo wani hauhi ko wani abu ma ba dole sai ciki ba ku jama'a wasata waktin zuhuri sai ya saurara ila bayan awa ɗaya ya fada ciwon sai ya haɗa sallan a zuhur da la'asar a tsakiyar lokaci a zuhur sai kaga yanzu muna sallan a zuhur mu ce ƙarfe ɗaya danye kan gado muna sallan la'asar mu ce hudu danye kan gado ba kaga tsakanin ɗaya da hudu ba muna da awa nawa ne awa uku ne ko tun daga ɗaya sai biyu daga biyu sai uku daga uku sai hudu awa uku to kamar zai kamar sai ya bari kan zai biyu da mabi ko wani abu mai kama da wannan in ya ji ciwon ya tsallafa ya ɗan fada ya tashi ne a inda gaibu bace shafaƙi haka in magaruba ne sai ya saurara tunda dama me yasa aka ce ya gaggauta tsoron halin da zai fara ko ya fada halin sai ya tsorara har zuwa lokacin da shafaki zai goya sai ya ba sai ya doron shayi sai kwanta kila Allah ya taimake shi bacci an gane ko waje Allah na makon subata Allah ce mun sa baccin ku ya zama hahatan li ajisadikum ko li abdanikum shi sa duk ciwo in bawaye bacci shikenan da zai shi'uri da madadin da ya barka ta kamunna ya samu bacci Allah kuma sai cire mashi wannan bala'i yaya ake yi da shi Allah shi ya sani shi ya kamar yadda za ka yi farin ciki a bacci ka ji daɗi saboda rahaman Allah kuma azaba na ciwo sai kuma an kai bacci Allah ya ɗauke maka yanzu da za a wayi gari abanka da nama tun tsaya, to har yau sai ka kwanta yau kai mafarki kana ta cin soyayyen nama ai za ka ji kana ta cin daɗi kana munna kana jin daɗi to da mai ciwo shi ma in ya kwanta haka yake jin zafin ai kaga ba magana to kaga duka wannan yana daga cikin hikima da rahaman Allah ga bayi Allah ka sada mu da rahamarka Thank you. to ina ga tun da mamajin awa da minti ɗaya sai mu tsaya nan tun da tambayoyin da yawa a tsaya in ba shi aika gaba ba tsaya to za mu tsaya nan insha Allah domin masu tambaya da nasu neman ƙarin bayani da masu kokaci musamman a karatun da ya gabata ba mu ce banda wannan ba gabatar Allah ka sa mun dace wa alaikum assalam wa rahmatullah game da rukuni da wajibi ƙarin bayani akan rukuni da wajibi abinda yake wajibi a wasu nau'i na ibadu shi ne abin da. in ka bar za a ce ka yi kaza ka gyara shi yanzu kamar aikin hajjin nan da muka yi magana jam'in nan da aka ambata aka ce wajibi ne sai wannan na arfa aka ce wajibi ne kai ba ma nan ba mu dawo kusa-kusa alhaji wajibi ne ya wuce miƙaci ya ɗauki hiraminsa daga miƙaci wajibi ne abinda ake ce ma miƙaci wato wajen da za ka yi dinya da aikinka na hajji ko umara an fahimta amma misali mu ɗauka nan ne sai a ce babban dodo kudi ya fito daga waje gabas nan to inda zai ninya babban dodo kan yau da zuwa kuma yin gani a aikin haji in aka ce a babban dodo za ka yi ninya to shi kenan wajibi ne ka yi a nan da za ka tsallake babban dodo ka je kan fage ka tsallake wajibi amma sai ganin ka kafin shi kanta, kaga wajibi Kuma Kuni kuwa shi yin ihramin kansa shi ne rukuni wanda ƙarƙashin ihrami akwai dokoki masu yawa wasu wajibi kamar wannan da na ambata wasu mahazurat wanda an ce da kayi ihrami to ahir aka gama aikin haji in aikin haji ne ko ka gama aikin umra in aikin umra ne kada kai ɗayan waɗannan abin da aka hana kamar sa hula da duk wani tufan da aka ɗinka za ka saka riga ko wando ko ɗan kamfai misali duk mahazurat ne ko ka yanke kumba ko ka kesa tirare ko ka ga tantabara ta zo ta sauka a kanka ka ce alhamdulillah an samu na gashi an fahimta duka wannan mahazurat ne ta yi suwa jibi to idan mutum ya taka dokar inda aka ce inda aka ce yi ba inda aka hana shi ke hannu ba shi ke hajji amma za a yi maka koro a yanka a yanka ko ta shi kuma ka soke mai komi ka kyauta rukuni kuwa kamar yadda na ce ihramin kansa wanda karkashin shi akwai hukunce hukunce ya zama rukunin haji tsawafi karkashin shi akwai dokoki da hukunce hukuncen da aka wajabta da wanda aka hana da wanda aka sunanta, da wanda aka mustahabbanta sa'ayi ma haka bainar safa wal marwa tsayuwan arfa ma haka shine kunnan haji guda hudu to in ka bar guda ɗaya daga ciki baka yi ba baka da haji fata shine rukuni mu dawo sallah a wajen sallah fuka ha'u sukan yi bayani daban-daban wasu kuma sukan haɗa abin da ɗaya wasu sukan ce hamali da rukuni da wajibi da istilahi ne shi yasa za ka ga wasu sai su ce maka ƙira'atul fatihati kamar koni ne wasu sai su ce maka ƙira'atul fatihati fi salati farali ne an gani wasu sai su ce wajibi ne wasu sai su ce da farali da wajibi istilahun ne ikihi amma duk kamfin su ɗaya kila an fahimce ni so in ka dawo a wannan fannin wasu sukan itilaƙin wajibi a kan famali kuma wasu su itilaƙin wajibi a kan rukuni ce karanta ha rukuni ne rukuni rukuni ne sujada rukuni ne ɗagowa daga kowannen rukuni ne saboda haka in ka bar sujada ɗaya ba maka a ɗaya ba da gangan baka da sallah haka nan baka karanta fatiha ba bal ma fatiha in ka maimaita ta da gangan baka da sallah aka sai in kayi da kuskure to za ka yi sujada bayan sallama ta manta ta karanta ta sau biyu ina fatan an fahimta wasu malaman sukan ce tahiya na farko ma wajibi ne don kaba tahiya ne za ka yi hmm? za ka yi mene ba a ji za ka yi shi sa a fuka hawa a wasu wurare istilahinsu na wajibi da fa'ali yakan bambanta su kuma waɗanda suka ce fa'ali ya fi ƙarfin wajibi sai su ce to waɗannan abubuwa da wasu ke ce masu wajibai sunna ce an gane nufi na? na haka in ka bar tahiya sukan ce ka bar sunna fiye da ɗaya kamar yaya ce tahiya ita kanta sunna ce eh wane shi ne ya nake bayani tahiya ita kanta suna ce zamanta a yi suna ce ko da haka kabar suna biyu masu ƙwari ila an fahimta a don ka zauna baka yi ba baka tashi ba kuma ka ɗau lokaci kina suka ce suna karanta ta suna ce ila an fahimta can in kira'an shura ce suka ce sunna ce to tsayuwar ayi kuma fa suka ce sunna ce bayyana ta ko sun a ta suka ce sunna ce idan ka bata sai su ce ka bar sunna uku ina fatan an fahimta kai ma sai an maka tara shine kayi sujjada qabla salami so haka dai istilahin fuqaha an gane ko suke tafiya ko masu usulin fiqhi menene hunkuri menene fali menene wajibi menene menene kana ba da jinsu bayani ya ambata sannan menene haramun menene makaruhi kuma menene hukuncin wanda yayi da yi ka koya aikata na'am alaikum assalam na'am ban ji ba sosai mu'akkada ta'am wani lokaci za ka ji fuka hau sun ce suna ce mu'akkada ko muwakkada wani lokaci a ce suna ce wato su fuka hau suna da wani abu idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aiki to suka lura aikin nan kowane lokaci yake yi duka an fahimce ni kuma yana matsawa akan aikin sai su ce wajibi a'a yakan yi amma ba kowane lokaci ba amma yana yawan yi ta ce ce suna ce mai ƙarfi suna ce mai ƙarfi a yakan yi amma kuma ba me yake da suna ba ba yadda kuma yake yi da yawa a mataki na biyu ba su ce suna idan yin nashi kuma ya yi ƙasa sosai su ce mustahaji ina fatan an fahimta so suka lura da irin waɗannan abubuwa kafin su ce kaza mustahabi ne ko kaza suna ce ko suna mai ƙarfi duk aikin da ka ji ana cewa suna ce mai ƙarfi da za ka ji wasu sun ce mata wajiba ina fatan an gane kamar sallar idi za ka ga wasu suna kiransa suna mu'akkada wasu suna cewa wajiba ina fatan an fahimta to haka dai suke istilahi wannan ya fi dangantaka da usulin fiqh Kaman shi darasi ne wanda yake nuna maka wato ƙa'idodin yadda ake fahimtar fikihu Kaman yadda usulul hadis shine mustalahul hadis shi kuma yana nuna maka ƙa'idojin yadda ake gane hadisi ingantacce ko kuma mai alamun tambaya na'am na'am haka hmm. waje ke. Eh. il kai a so eh. haka

to a nan ba maganan ma ƙasar ya yi ba tafiya kawai ke tsanani babin ƙasar shi kuma daban sunna ce ko kuma rufa ya fi shiga babin rufusa da haka ƙasar na nan a lokacin da shafi ya shiga amma musamman ba dole ba ne shi mai tsanani kuma da in suke jawo da kuma ne da mazauni a kan lokacin da kuma kuma yi na ke talaki ta amma ta yi idan wanda yake cika sallah yana iya bin wanda zai kasaru saboda kowa yana kan sunnarsa shi wani maka duka sala ya salami man da suka sala sai ki sani ya sunan nan abadin shi babu matsala bajin kasaru hadisansa sahihai ne illa kawai ƙara ma juna ilimi da magabata suka yi wani tafiya ne zai ansa sunan ai ƙasar kuma zuwa wani lokaci za a yi ƙasar wannan malamai sun ƙara ma juna ilimi in mun zo maganar ma kan shimfiɗa shi in Allah ya so gwargwado yadda kuma ba za a zurfafa a gwara kan ba jama'a ba da izinin Allah sai karatun jiya ko satin da ya wuce to shi yasa na so in ansa kaga gane ta taɗi kuma na amma tsokano magana Yau wato ka tuna mun ya isa masu haɗuwa ana salla a kofar gida sai a gaba a shiga zaure a tambaya nan ba masallaci ne a kusa kuma ba sa jin kiran sallah domin baya halasta don muna fira a kofar gida ga masallaci muna jin kiran sallah mu naɗa wani mu rinka sallah a kofar gida bai halasta ba bai halasta ba domin idan ka dubi shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zaka ga babu wani dalili na kusa ko na nesa illa tala'ub kawai biddini wasa da addini me yasa na ce wasa da addini hadisai da yawa sun inganta akwai hadisin Ibni mas'ud ce mu a zamaninmu kuma a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake jinkirin zuwa masallaci zuwa masallaci sai munafikin da ya shahara da nifaq ce wallahi na san tsayenmu ya kama shi lafiya da ba zai iya takowa ba ya zo masallaci amma na baina ne sai ɗin uwansa wanda suke zuwa masallaci su je fi masu ɗaukan ‘yan makaranta su zo su ije shi a sahu sahihin hadisi ne musulmi ya ruwaito to ina kuma kawai don mana fi a nan sai mu ya zama wajen sallanmu ga masallaci sannan ka tuna hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi nauyin sallah akan munafiki salatul isha'i wa salatul subhi da sun san abin da ke ciki na lada la'atauhuma walau habwa da in ba su yanda za a yi ko rashin lafiya ko lalura na musamman da ko zai mazaunai za su yi ko su yi ramake da sun kawai don daɗin fira muna haɗuwa sai mu kafa mu shiga sallah ina fatan an fahimta malam irin waɗannan hadisan suna da yawa ga makaho bai da ɗan jagora bai gani a lokacin madina kwazanzamai macizai ya nemi a yi mashi sauƙin ya zo masallaci da annabi har ya ce ɗanisa annabi ya ce to a kana da laluma ya tafi ya ce kai dawo in tambaye ka kana jin kiran sallah ya ce yi, eh. ya ce ba a jin dole ka ansa ka zo masallaci dole sannan barin da aka yi da da ya ba kana ne hadisin bayyana wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake basharil Ka yi kayimma masu tasowa daga gidajensu da tsananin duhu su ganin hanya amma ilal masaji su zo masallaci ire-iren su kai masu bishara da cikakken haske gobe kiyama nan da wani dalili za mu kafa sallah a kofar gida balantana har a ce mu shiga zaune mai jam'i ana jam'i a gida ne idan kuka lura da ka'idojin da magabata suka ba mu a masahaba ta maliku ya ce ma dole ta san jama'a a masallaci ko da haka wanda yake sallah a kofar gidan shi ko da wa yake yi ai saba mu Allah yake yi in eh ma Allah yake yi ashe baka fahimci hadisan ba me yasa na kawo ku kullum gaba gaba na hadisi idan sahabi ba shi da lafiya ba zai iya zuwa masallaci ba ‘yan uwan shi za su yi masa ɗaukan ‘yan makaranta su kawo shi masallaci akwai wata kisa da na taba kamantawa na salafus salih liman ne a wani bawan Allah ne ana sanyi ana tsari ana wahala ya zo masallaci yana makyarketa aka ce mashi bawan Allah da kai zaune gida ai an maka sauki a wannan yanayi ya ce yaya zan yi in zauna gida bayan tsakanin gida da matsalaki hanyar aljanna ne sannan in ja da baya? in ja da baya? to akwai wani abu na sakaci wanda wasu malamai suka kira shi a ugu bidini wa sadaqi domin in akwai abu wanda yake aka yi tsawa bai halasta ta karya shi ba wannan duka na faɗi na lagwada ne ban faɗi na tsanani ba annabi yana cewa la salata li jaril masjidi kallafil masjidi ba sallah ga makocin masallaci sai yaje masallaci wai makocin masallaci malamai suka ce mani yasma'un nida in dai akwai masallacin da zaka ji kiran sallar ladan wa anta jami'in masjid la salata laka illa fil masjid ana san kun sha karanta wannan hadisi ba yau aka so majin shi ba kuma kun karanta hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wallahi ina gab da in yi umarni a kira sallah a ta da iqama sai in naɗa wani limancin sai in ɗaiɗi wasu daga cikinmu mu zaga gidajen waɗanda ba su halattar masallaci mutum na masa wuta ba yau kuka so ji ba ƙarni kuma za mu ce san zuciya ce kawai ibn mas'ud yana cewa wanda wannan ashad muhammad bin salim al-ukaimi ya ta'aliki a wannan asari na ibn mas'ud ibn mas'ud yana cewa inna allaha شرع لكم سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في الجماعة ولو أنكم صليتم في بيوتكم la khalabtum sunnata nabiyikum walau khalabtum sunnata nabiyikum la dalaltum aw tamwaya la kafartum ma'ana Allah ya shar'anta maku hanyoyin shari'a daga cikin sunnoni ko hanyoyin shari'a akwai zuwa masallaci a yi da za ku rinka yin sallah a gidajenku to da kun saba ma sunnar annabinku sallallahu alaihi wasallam kuma in kuka yi gangancin saba ma sunnar annabin ku sallallahu alaihi wasallam wallahi za ku bata wasu suka yi a wutsayar waya ta ce wallahi za ku kafice min Allah ya ji kansa ya ce wannan asari na ibn abbas ya fi kama da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko da bai ce hadisi bane amma in kana mu mumarasa da zantuttukan annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ga zancen abinda ya kunsa mazmun kwantar ɗin zancen ya fi kama da zantuttukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya sake cewa bai ruwa ba da wani nafsi ba sahabi ya yanke cewa in kai kaza za ka fata ko ka kafita saboda haka sakaci ne kawai da tala'u biddini muke yi to kai sallar kama akwai alaman tambaya ka ce wai za ka shiga zaune ka hada ina fatan an fahimta malam cikon wanne maganan wani a ah, yau da gida da shago duba shi yadda nubace me aka yi shago me aka yi gida in dai za ka ji kiran sallah in ka ɗauki hadisin abdullahi bin ummu maktum ai shi ne makawan da ya zo ya tambaya kuma ladan ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba a yi mashi sauki ba duk da waɗannan dubban lalumori saboda aka malam in sai aka sa san zuciya ko ni ana iya yi Allah ka raba mu da hawa na malam na Masu jin kiran kai ne sai ya halarta a yi masallaci ne shi idan ka ɗauki wani zancen kamar zancen aliyu a bitali shi ya ce makwabcin masallaci shi ne wanda tsakaninsa da masallaci gida arba'in gida arba'in yanzu ka fito masallacin nan ka kama hanyar nan ka ce gida ɗaya in ka kai ƙarshen shi ka ce gida biyu in ka kai ƙarshen shi ka ce gida uku gida arba'in ina za ka je sai kan kusa fita ƙofan kibau ba kuma lokacin ba wannan kurmutsin a mammanne kuma muna yara ai akwai gonaki a cikin garin nan zaka ga inda ake shuka dawa a shuka gemu a cikin gari da gonakin nan ma yana gani yanzu sun zama can tantsaman gidaje hawa ka waje ko kusa mu ma bayan lida din nan ai gona ce bayan kotun nan da dakin karatu ne dawa ake sosai ko ga da mutanen hamara ana ba ka ba muna masa da shi ka ba a wajen wajen girbin masara har a zo ana samun mutane yan kallo ah, a wani abanka da aiki zai shito ga na shi. <laughs> alaikum assalam eh, eh. to ai ma'aikata in an yi masallaci ai jama'an da ke wajen suka cancanta a yi masallaci abto A'a. ai mun magana in kuka dubi bayanan da muka yi kai hada sallah kai a masallaci sai dai sunnan su tunda ba za su iya fitowa ba su yi sallar su a nan suna da dama su yi jam'i sama in isha'i ta yi har yanzu suna nan ana zabgawa ba za su iya zuwa masallaci ba ko masallaci sun hada suna iya jam'in su a nan inda suna ta tabbatar da haka Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni sanda ake zabga ruwa ya ce maladan ya ce ku yi sallah a gidajenku ala sallu fi mahalikum raba shi bane ba dan abinta amma har sallah su ka zaki na'am Again, Again. Mm.

akwai wasu sahabbai wanda suke gefen gari nesa da masallaci amma kowane sallah sukan zo a yi sallah kuma su koma ana ce masu mutanen aliya sai suka ga kamar akwai wahala sai suka yi niyyar su sai da gidajensu su zo su samu gidaje ko fili su gina kusa da masallaci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu bayani sai ya kira su sai ce kafu yi haka biya mukum kyabu a tsarukun nisan gidajenku da kuke zuwa ku koma to ai duk takonku ana rubuta muku ladan shi saboda haka ba za ku yi wannan hasara ba a ga dai in kai tsakaci da wasa da addini yawa ma ka ji jama'a yi wa ta da fi abin nan yanzu misali na karanta wani isa na wani liman an yi ruwa mai tsanani tsakanin magariba da ya isha'i sai hada sallah yana sallama sai ya ɗauke da kuka mamu suka ce lafiya ce abin ne ya dame ni in ki haɗa sallah kamar na matsa ma al'umma na hada sallah ina tsoron ta in yi wasa da addini domin ai sallah a lokacin lokacinta shi ya fi komai an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal qala as-salatu wa qiyam ya rasa yadda zai yi ya samu kanshi tsaka mai wuya ce fashe da kuka to kaga su tunaninsu ya shallake namu wajen neman daidai a addini mu kasala da son cin bulus shi ke jagorancinmu ka lura da kyau duk abin da aka samu baki biyu aka ce a iya wannan a iya wannan mafi yawan mu ba dalilin ya dame mu ba mai saukin muke nema lura da kyau mai saukin muke nema ko ba haka suke ba ba haka suke ba to Allah shi kyauta wa alaikumu salam za mu tsaya daga alhaji da kai aka bude da kai aka kulle kenan shugaban ɗalibai ne na'am na'am eh Mm. matafi hmm. wannan akwai ainihin ainihin ko ainihin ya a cikin shi da raba wannan yana nuna cewa ko da ainihin a kiran sallah an ci mutum ta ya karkashin sallah da abu ya zo ana mamakon kwa shi kuma yi ko dinnan aka yi sa yi wato na fahimce ka magana ka ta farko karatunmu ya ansa na yau idan yanzu za ka so matafiya in dai ka kai inda yake ba kana a gida ba to za ka in dai tafiya kuma da tsawo za ka iya jam'u ta ne ka jawo la'asar ka hada da lele a zuhur idan ko kana cikin tafiyar ne to ka ci gaba da tafiyarka sai ka kai ƙarshen la'asar ka tsaya an ka gama kuma farkon afuwan farkon a zuhur ƙarshen a zuhur ne ka tsaya ka yi daga nan kuma farkon ne yake da suna la'asar shi ne ya fi daidai saboda haka in dawowa za ka yi sai tsayen lokacin sallan ya shiga to sai ka haɗa kai jam'u takadimi nan ba za ka yi jam'u tahir ba kan kilan ka shigo gidan ma lokacin bai ita ba kaga dole ka cika wancan kuma hukusan ko sunnar ta kuce maka sai maganar wanda ya zo yana makyarkyata shi shi ne ya fi wancan da ya tsaya a gida wato su magabata abu biyu ne sai wannan sai na yi hutuba a kanta in Allah ya so a daɗe saboda na fahimci akwai matsaloli da yawa abu biyu ne wanda za mu sa shi a gaba na ɗaya akwai mahusa na biyu akwai azima mafi yawan magabata suna ɗauke a ba ta ba a yanzu muka ambaci wasu hadisai cewa ibn mas'ud a riwaya ta imamuna muslim akan tsakko mara lafiya bai da sukuni shi in bai zo masallacin ba shine ma babban ciwo akan ɗauko shi fi hada bai na rajulai ne a zo da shi a sa a sahu kaga akhadha bi azimaki kenan walam ya'khudh bi ruhsati a matakin da yake in yi sallar sa, gida bai da laifi amma kwaɗayin abin da zai samu na lada da yadda zuciyarsa take makalle da masallaci sosai ya kama mashi ciwo akan ciwo in ba a yi da shi ba ina fatan an fahimta to irin wannan ne yanzu ba an ce shi hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace da mun san abin da ke tsakanin halalan sallan isha'i da menene da subahi da ko da jan gindi sai mun je masallaci lafiyayye zai ja gindi ko ya yi karmace ba yaro sabon haihuwa ba karka sallar lura ake tare da shi amma aka ce da haka nan zai karmace ko ya ja zaune ya je masallaci da sauran irin hadisan da na karanta da ma wanda ban karanta ba kamar kai da na ce mu takaita so wanda ya tsaya gida a hazabe mukusaki fala bayra alaihi bai laifi ba kaman a bil azimati to shi kuma ya nemi afdalu ne kila an fahimta alhaji ka gane nufi na ka gane bayani na wallahu ta'ala a'la wa a'lamu na maimakon wane? o gata Allah ya samu dace an san kafin azumi akwai wani bayani da muka yi cewa ya kamata a ko ba mu